wa hidiman kullun ci gaba yake yi saboda an ce menene kungiya ne na 'yan kasuwa 'yan kasuwa kuma an san su masu jari ne suke hidima masu 'yanci nan da za mu kaddamar da su yau za a kaddamar da su za su shiga lungu da saƙo don su nema ma jam'iyyar pdp kuri'a daga sama har ƙasa wannan ƙungiya tana hidima ne ma dukkan 'yan takaru na pdp mai girma atiku abubakar wazirin adamawa mai girma bala muhammad tsauran bauchi mai girma salanken bauchi mai girma aligaru mai girma dan majalisar jiha jamilu da sauran attakan daga bauchi local government muna yin shi so da wajen gari A alhamdulillahi yau za mu kaddamar da 'yan kananan hukumomi da gundumomi gundumomi guda 20 wanda a kowace gunduma muna da wakilci wanda daga baya za mu zo mu tabbatar da har akwatuna da yardan Allah ciyaman wannan al'umma da kake gani mu 'ya'yanku ne wannan aiki da muke yi muna isar muku yadda ba ku isa ba ne duk mu tsare muku mu ba kishiyoyin jam'iyya ba ne mu 'ya'ya ne na jam'iyya don muna biyayya ma jam'iyya shi yasa muka haɗa wannan tafiya ake ƙoƙari ma jam'iyya don allah ya kai mu ga nasara so yau rana ne da da kaddamar da wa'innan zan takaita saboda akwai shugabanninmu daga national wa'inda suka zo daga ƙarshe ina addu'a Allah ya mai da kowa gidansa lafiya assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu mai girma ko ordinator na jihar Bauchi na wannan kungiya mai albarka muna ƙara yin godiya ga dukan yadda ake gudanar da wannan al'amura dukkan yadda kake sa kafafuwa lungu da sako a matakin dukkan jihar nan ta bangarorin da kake kokarin ganin sai an aiwatar da wannan al'amura kamar yadda ke kan aiwatuwa muna ƙara godiya a daidai kan wannan gaba ina ganin ina maki dan saka a tikun nan akwai remark by the national esco wato alhaji alhassan wanda zai dan gabatar da tsokaci kai tsaye a cikin wannan al'amari أعوذ billahi السميع Ali, من shirin الشيطان الرجيم mai girma zonal ciyama na jama'iyyar mai albarka ta pdp na bauchi sawu mai girma National Director, Contact and Mobilization, Alhaji Bala Bakar Megoro, wakilin Honorable Ali Garu, Ciyaman nonon mai albarka na jiha tare da Eskonsa, shugaban kungiyar Atiku Dotudo na ƙasa da ƙasa, shugaban ciyaman na kasuwar Central Market, sauran shugabanni akwai ciyaman na lawan sauran shugabanni coordinator na wannan kungiya na bauchi Lokal gaman da eskonsa da ciyamomin ward iyaye na mata abokanai na abokanan gwagwarmaya 'yan uwa na samari maza da mata jama'a salamu alaikum da farko muna ƙara godiya da haɗin kai da gudunmawa da mutane suke yi na karan kansu don ciyar da wannan tafiya ta atiku abubakar da jama'iyyar pdp a jihar bauchi da arewa maso gabas da najeriya gaba ɗaya jama'a muna ƙara godiya wannan ƙungiya ƙungiya ce mai albarka ƙungiya ce da aka ƙirƙire ta a jihar gombe shekara biyu zuwa uku da suka wuce an ƙirƙire ta bayan an yi zaben 2019 muka shiga research da neman dalilai me yasa jama'iyyar pdp ta faɗi a zaben da ya gabata da muka ga bambancin kuri'ar tsakanin pdp da jama'iyyar apc a bincikenmu muka samu sakamako kamar haka 'yan uwanmu 'yan kasuwa su suke da al'umma a ƙarƙashinsu su ne ba sa yadda su shiga cikin siyasa kai tsaye sai 'yan tsirari a ciki don haka idan aka yi nasara ribar da suke samu a ciki ba ta da yawa kuma al'umma a ƙarƙashinsu suke za su yanki katin zaɓe wasu su karɓa wasu bayan sun karɓa ran zaɓe ya rufe shago ko ya ajiye amalanken tura ruwansa ko ta sai da rake ko ta lemo amma bare je yi zaben ba to wannan sai ya nuna mana cewa akwai gap tsakanin 'yan kasuwa da 'yan siyasa akwai 'yan kasuwa 'yan siyasa akwai ɗan kasuwa baya siyasa don haka muka yi ƙoƙari muka ƙirƙiri wannan ƙungiyar domin mu jawo cewa 'yan kasuwa su zo su zama a gaba-gaba na tafiya siyasa domin in an samu nasara su ma a mori roman demokaradiyya tare da su idan ɗan kasuwa ya yadda kowa a shagonsa ko a kamfaninsa daga wanda dai ɗau mutum ɗaya zuwa mutum ɗari zuwa dubbai suna aiki a ƙarƙashinsa wanda duk yake aiki a ƙarƙashin kan nan a cikin ɗari idan ka ba da umarni muna gani da izinin Allah tamanin ko saba'in za su bi abin da kake so to in 'yan kasuwa suka gane wannan za su shigo cikin abin kuma da su karɓa abin a hannunsu kuma ba abin da da a juya ba tare da yawunsu ba dalili na biyu ɗan kasuwa shi ne mutumin da duk garin da ka samu da ka samu talakan da yake garin yana zuwa gunsa ya karɓi bashi mai kudin garin yana zuwa gunsa ya karɓi bashi sarkin garin yana zuwa gunsa ya karɓi bashi to waye mai amana ɗan kasuwa domin ita kanta kasuwancin amana ne amana shi ne. hurɗa ake da dukiya kuma hurɗa ana ma'amala da jama'a ba wani amana da ya wuce wannan don haka in kana neman mutum mai amana in ka samu ɗan kasuwa ka kai ƙarshe na biyu bayan wayannan tunanin an hasasa ƙungiya ta fara zama da gindinta ta fara yawo jihohi jihohi a arewa maso gabas tana neman wanda za su shiga 'yan kasuwan da za su karɓi abin Allah ya sa ta karɓa sai muka ce to akwai 'yan takara kala-kala aka dawo aka zauna aka ga waye ya kamata kuma a ɗauke shi wannan ƙungiya ta mara masa baya aka yi ta debate biya fada faɗa kan wazirin adamawa da dalilai kamar haka na farko shine mutum ɗaya da a Najeriya ta yanzu da wanda suka yi shugaban ƙasa da wanda suke neman shugaban ƙasa duk wanda ka ɗauka ka kaɗe ba za ka samu mutum ɗaya da yake da irin kwalitin da shi wazirin adamawa yake da shi ba ƙungiya da ta duba wannan idan ka dawo shi ma'aikacin gwamnati ne wanda ya fara daga ƙaramin kwastam har ya je mataimakin kwastam na najeriya Ka duk wanda yake aikin gwamnati shi ya yi aikin gwamnati tun daga ƙarami har ya girma ya san abin da yake ciki idan ka dawo maganar siyasa ya shiga siyasa ya fara neman wannan shugaban ƙasar tun alif dubu ɗaya da ɗari da tamanin da biyu yake neman wannan shugaban ƙasa don haka 'yan siyasa ɗan uwansu ne idan ka ɗau maganar kasuwa wannan ruwa ne ko mai sai da dusa ko mai sai da roba to wannan duk abin da ya samu wannan ɗan kasuwan idan ka je ka duba ya shafa a tiku abubakar kai tsaye domin shi ma suna a sane yana sai da ruwa yana sai da dusa yana da gun aski yana da gun photocopy yana da duk wani abu da kake tunanin ɗan kasuwa karami yana sayarwa shi ma yana sai da shi idan ka koma harkar kamfaninnika ko ka koma harkar makarantu shi duk wayannan abubuwan yana da su yana yi in ka dawo harkar banki ko harkar mai dukka wazirin adama yana cikin irin wannan kasuwar yana yi don haka shi ne ya san damuwar 'yan kasuwa da abin da ya damu al'umma duk abin da ya damu dan kasuwa ya damu al'umma domin dan kasuwa shi yake tare da al'umma ko da yaushe idan ka dawo harkar mulki wazirin adamawa ya yi mataimakin shugaban ƙasar najeriya na shekara takwas yau idan allah ya bashi ya zama shugaban ƙasar najeriya ba za a jira wata bakwai ko shida ko hudu irin yadda aka yi a baya ba kafin gwamnati ta fara motsi in ka rantsar da shi yau gobe ka tsammaci an fara aikin gwamnati domin duk abin da ake ciki kusan ya yi ko kuma ya san abin da za a yi idan ka dawo ɓangaren masarauta a atiku abubakar wazirin adamawa ne to waɗannan dalilan da muka tantance shi yasa a lokacin muka ɗau wazirin adamawa cewa ai shi yana tare da duk al'ummar najeriya babu wani ɓangare da da ka zo shi baka samu da hannunsa a ciki ba na uku mu mun fito daga wani yanki a najeriya idan ka raba ta kashi shida yadda eh, dokokin najeriya suka raba najeriya mu mun fito daga arewa maso gabas yadda atiku abubakar ya fito amma ba mun ɗauke shi don ya fito daga arewa maso gabas ba ne amma mun ɗauke shi saboda ya cancanci a ɗauke shi idan ka ɗautu 'yan takara ka kaɗe su ka gani kuma mu arewa maso gabas tun bayan ta bawa ɓalewa sai shi da ya yi mataimakin shugaban ƙasa duka wannan a ciki ba shugaban ƙasa har inyamurai da suke agitating a ba su shugabancin ƙasa su sun taɓa yi ma domin na wanda a ya taɓa yin shugaban ƙasa amma arewa maso gabas babu wanda ya taɓa yin shugaban ƙasa muka ce mu ma 'ya'ya ne kamar kowa idan an kasa kowa ya ɗauka mu ma ya kamata mu ɗauka don haka mu muka fi cancantar kowa mu fitar da shugaban ƙasa a najeriya ba ma inyamurai ba atiku abakar mutanen arewa maso gabas ubanmu jagoranmu dr sulalami ɗaya yana faɗa cewa najeriya ta zama kamar littafi idan ka buɗe fejin farko jam'iyyar pdp ta yi shekara goma sha shida nawa ka sai shinkafa nawa ka sai taki nawa ka sayi magi nawa ka sayi taliya nawa ka sayi wannan nawa ka sayi wannan pejin pdp kenan wanda aka kira su da arna yan boko haram barayi amma sun samu al'ummar najeriya sauki idan ka zo shekara bakwai da rabi sai ka sake buɗe peji na biyu pejin jama'iyyar apc nawa ne shinkafa nawa ne masara nawa ne taki nawa ne maganin feshi nawa ne fetur nawa ne yadda rayuwarka take kai mai hankali ne da tunani daga nan sai ka yanke kanka hukunci cewa gaba kake so ku yi ko baya da ake yi sai ka ɗau jama'iyyar pdp ka ɗauke ta 'yan takararta daga sama har ƙasa. idan ka ɗau 'yan takarar jama'iyyar pdp da muka tsaye duka mu especially a nan a jihar bauchi ba su da kama da 'yan takarar jama'iyyar eh, apc da na pdp idan ka ɗau atiku abubakar ka ɗau bola ta nebu kamar su ba iri ɗaya ba ne idan ka ɗau sanata bala muhammed abdulkadir Kaɗau air marshal ko kaɗau 'yan sauran jama'iyya da ka zo ka gani a shekara uku da rabi da aka yi bayan a baya dukkan jama'iyyar pdp ce duk ƙauyen da ka je duk garin da ka je birni ko ƙauye ta ka samu du abin alkhairi da mutane suke mora ba an baka naira dubu ɗari ko an baka mashin ba da ka samu wannan jama'iyyar pdp ce ta kawo shi a kowane gari to ka ɗau bala sanata bala muhammad abdulkadir a shekara uku da rabi babu wata lokal gamman da daka je ba a ɗauko wannan aikin hanya ko kuma makaranta ko asibiti an ce wannan bala muhammad abdulkadir ba ne yake yi a faɗa mana gwamnoni sun zo sun yi aiki ba mu kushe su ba amma a shekara uku da rabi kacal aka yi irin abubuwan da aka yi ba za ka haɗa shi da sauran ba ka ɗau salanken bauchi ka ɗau sauran 'yan takarar ba su da haɗi domin shi mutum ne da idan yau ka ba shi dama wanda dukka suke neman sun samu dama an gwada su ba mu abin da muke nema ka zo ka ba da mashin ko ka ba da mota ba ne kawai wannan iya wakilin jam'iyyar ka ne ko kuma wakilin eh, da da kuka yi wahala da shi ne kawai da mu wannan amma a tashi a wakilce ka a majalisa a kawo hanya a kawo ruwa a kawo wuta kowa imora ka fara yin gori da shi kafin ka yi gori da abin da aka baka kan mora na roman dimokuraɗiyya wannan kun ɗau salon kida ku same shi bambanci da wanda iya mota da su bayar ko mashin. idan ka ɗau aligaru ya yi a ƙaramar hukumar bauchi babu wata gunduma da daka je bauchi lokal gama dutse yawanta sai an ce wannan abin aligari ne ya yi idan ka ɗau jamilu shi ne ɗan majalisa guda ɗaya da muke cewa a bauchi state babu irinsa ya eh, sauran 'yan majalisu su yi haƙuri domin shi ne yau in transformer ta ɓaci da je gyara idan kwalbati ya karye dai kai dai kai gudunmawa ta koyaya na taimakon mutane kuma duk wanda suka bi shi suka sha masa wahala ba wanda daga wanda aka ba shi mota mashin da kuɗi jari sai dai kai ne in baka taimaki kankawa idan ka ɗau sauran 'yan takaran sai dai mutum ya zo ya ce ku zaɓe ni ko in harbe ku to akwai bambanci tsakanin namu da nasu don haka 'yan takarar jama'iyyar pdp ta tsaya ne ta tantance mutanen da da a zo a zaɓe su kuma idan wani ya ziga ka cewa ka yi wane kar ka yi wane kanka ka gurgunta idan yau an zaɓi atiku aka zaɓi Salanke aka zaɓi aligaru idan atiku ya ba mu kaso biyu aligari da Salanke da su ba mu kaso ɗaya in an haɗa da biyan atiku an samu hudu in mun ƙara ƙaura da jamilu da na wajen gari in ƙaura ba mu biyu suka ƙara ɗaya-ɗaya an ƙara sun zama hudu mu raba da mu raba abu takwas maimakon mu raba abu hudu ko mu raba abu biyu dan haka mutane zama da mu yi mu tunani ba za a yi gwamnati sama apc ƙasa apc tsakiya jama'iyyar pdp ka yi tunanin kuma da ka samu duk abin da kake so amma in ka jera su kuma ka yi tsammanin da ka samu abin da kake so da izinin allah muna godiya da sauraronmu da aka yi da gudunmawa da wannan kungiya aka bata kungiya ce wadda take tafiyar da kanta da kanta akwai kungiyoyi a gidan wazirin adamawa sun kai ɗaya zuwa dubu shida amma ita wannan kungiyar ita kaɗai ce daban domin kungiyar 'yan kasuwa da ta kira kanta mun yi alkawari da wazirin adamawa Kar ka ba mu kokoro mu kuma muka haɗa kuɗinmu muka saya marfam naira miliyan arba'in da ɗaya bayan mun saya fom miliyan 41 muka ɗau naira miliyan 59 muka bashi muka ce kuɗin da muka haɗa muna tsammanin da mu saya maka fom da shi kenan amma tun da an samu fom mai ka ce a ku je ku ci gaba da aiki muka ce ka je ka ci gaba da aiki aikin ka ya fi mai yawa don haka wannan kungiya Atiku abakar ba abin da da a yi bai sa sunanta ko bai tana da ita ba don haka tana da bambanci da wata duk kungiya a gidan atiku wannan ita ba ta cikin atiku support group saboda alkawari muka shiga da shi cewa da karan da ya zama shugaban kasa daga ranar mu ya fara aiki da mu hannu da hannu har zuwa lokacin da dai gama mulkinsa mun gode especially zonar chairman da ya ba da lokaci ya riga mu zuwa nan gurin muna ƙara wa mutanen jama'iyya godiya kuma wannan aikin ku ne ta yaku muke yi jama'a assalamu alaikum muna ƙara godiya yun leader na business community for article 2023 na ƙasa kuma muna kara godiya wa dukkan masaurara kamar yadda kuka ji dogon dan tsokaci da ya yi wannan ƙalilan da ya gaba da don in an ƙara bude guri gaba ɗaya za a ƙara samun damammaki da yawa ta yadda za a ƙara bayyana wato makasudin wannan kungiya da ita ayyukan da wannan ƙungiya take yi masu girma manya-manya da kuke high table ƙoƙarin ku baya koye sabila da irin gwagwarmaya da ake kallo da irin inauguration da ake a various local gamman local gamman da jihohi muna ƙara muku fatan alkhairi muna ƙara muku fatan ƙarin ɗaukaka a daidai kan wannan gaba za mu kira babban jagora wanda kuma muna ƙara samun ƙarfin gwiwa kamar yadda kuka ga mai girma ko coordinator na Bauchi na jihar Bauchi al'umma da suke nan matasa da mata kuna ƙara tabbatar da cewa hidindimun gaba ɗaya ashe a tiku na matasa duk gaba ɗaya da dattawa da mata zai yi ta ko ta wani bangare bai bari a baya ba za mu kira director contact and mobilization alhaji bala abubakar mai goro wanda zai ɗaya tsokaci shi ma daidai kan wannan gaba bai girma sa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 wakilinmu na ƙaramar hukumar bauchi a habuja wakilinmu na ƙaramar hukumar bauchi a habuja bauchi cikin gari zungur miri zungur miri mai girma shugaban jam'iyyar pdp na jihar bauchi wanda babban shugabanmu na bauchi ta gudu. alhaji idris walin zaranda yake wakilta mai girma shugaban jam'iyyar pdp na karamar hukumar bauchi mai girma shugaban wannan taro alhaji ibrahim abubakar mai girma shugaban 'yan kasuwa na central market mai girma shugabanmu na 'yan kasuwa na mu da lawan mai girma shugabanmu na 'yan kasuwa na railway mai girma shugabanmu na 'yan kasuwa na wunti da sauran dukkan shugabanninmu na 'yan kasuwa mai girma wakilin aligaru mai girma national youth leader mai girma sakatare mai girma shugaban do-to-do mai girma dubuti ciyaman manya-manyan 'yan kasuwanmu women leader na wannan kungiya na jiha da sauran manya-manyan baki jigajigan 'yan kasuwa na jihar bauchi iyayenmu mata da sauran jama'a duka ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum duk abin da zan faɗa ina mai tsammanin national youth leader na ƙasa ya riga da ya faɗa sai dai in ƙara ƙanƙani a ƙaramin lokaci ina kuma ba da haƙuri baƙi muka samu daga wakilai na mai girma gwamnan jihar jigawa na da shine makasudin zama da su da muka yi mun tsammaci za lokaci haka ba ina ba da haƙuri da wannan tseko da aka samu na rashin halartar mu da wuri ina mai ba da haƙuri abin da zan faɗi shine ina so in tabbatar wa jama'ar jihar bauchi da ƙaramar hukumar bauchi jam'iyyar pdp wallahi ita ya kamata mu tabbatar mun zaɓe ta a jihar bauchi da najeriya baki ɗaya ba don komai ba an ga shekaran jiya an ga jiya gashi allah ya sa muna raye yau to mi la'akari da wannan amfanin girma hankali amfanin hankali kuma to wannan ya rage namu duk abin da aka faɗa kuma ya dace a faɗa an faɗa to ya kamata mu alƙanta mu tabbatar mun yi jam'iyyar pdp daga sama har ƙasa daga ƙasa har sama ƙanƙanin abu zan faɗa kan atiku idan kuka dubi kwaliti na atiku akan maganar shugabancin ƙasan nan duk mutumin da ya shekara takwas yana mataimakin shugaban ƙasa kuma ƙwararre a aikin gwamnati ƙwararre a harkar kasuwa ƙwararre a harkar siyasa ba a taɓa samun wanda ya wannan al'amari a najeriya irin atiku abubakar ba kowane layi shi professional ne akan wannan al'amari to muna tsammani in allah ya yarda allah ya bashi shugaban ƙasar najeriya to dukkan alamu ya nuna in Allah ya so ya yarda muka taya shi da addu'a in Allah ya yarda za a warware duk matsalolin da suke faruwa a Najeriya ya faɗa abu guda ɗaya tak Najeriya ta ɗauki ihun cewa zai sai da ƙasar nan zai sai da ƙasar nan akan maganar man fetur to gashi an sayar amfani da abin da ya faɗan aka yi an sayar kuma da yake su ba 'yan kasuwan ba ne damuwansu kansu ne sun gagara sarrafa ta yadda yake 'yan kasuwan za su ci gajiyan abin bayan 'yan kasuwa sun ci gajiyan abin talakawa kuma su samu sauki ba layinsu ba ne ba kuma tsarinsu ba ne busan abin da ya sa ya amfani da wannan daman ya ce da sayar ba to kaga nan an samu matsala baya ga wannan idan allah ya sa a tiku abubakar ya zama shugaban kasa mai girma gwamnan jihar bauchi ya zama gwamna to ina mai tabbatar muku insha allahu za mu zama jihar bauchi gaba dai gaba dai har illa masha allahu a wannan karo karamin lokaci shekara biyu na kaura ya fi shekara hudu na gwamnatin da ya karbe ta kuma abin da muke bukata mu gani a ƙasa to kowa ya gani a ƙasa abinda muke ɗan korafi kankani Allah ubangiji ya sa wannan ɓangaren an wayewaye shi shi ma an tallafa an tallafa an bayar daidai gwargwado wanda yake infamin da aka yi a karamar hukumar Bauchi ina mai tsammani duk inda aka yi ba inda yake ƙaramar hukumar Bauchi kuma an yi wani abu ba don komai ba saboda an yi la'akari da tarin yawan mu aka ƙara mana aka sake ƙara mana kuma na tabbatar ya shiga cikin wajeje da yawa amma ban ce kowa ya samu ba gamuwa kowa da kowa sai Allah Allah ma yakan yi ruwa a wani wajen wani wajen ba a yi ba ana ruwa a wani wajen kuma wani wajen ana fitar roƙon ruwa ne kuma mai gama mu duk mu wadata ba mai iya yi sai Allah amma muna ƙara faɗi talaka duk wanda zai shugabanci idan ya manta da talaka in ya manta da talaka to wallahi Allah ba zai bar shi ba wannan hidimar siyasa da muke yi a kullum ina faɗa Allah ne ya yarda mu yi idan Allah bai yarda mu yi ba wallahi ba za mu yi ba sai ga kowa da kowa yana gudunsa amma tun da Allah ya umurce mu mu yi to duk wanda ya samu kansa a shugabanci wallahi yayi adalci shine zaman sa lafiya mu yi adalci mu kwatanta adalci shine zaman mu lafiya mafi yawa abin da ba a so a faɗa shine adalcin kuma adalcin nan da rashinsa shi yasa ƙasan da duniya yau ba a zaune lafiya in aka yi adalci to da ka kowa ya zama ya samu haƙƙinsa abin da baka tsammani ka samu to mu ƙara addu'a wa shugabanninmu tsinuwa da zagi wallahi baya karkato da shugaba kan adalci addu'a da masa addu'an alheri Allah ya ba shi iko kayi naka sauran kuma ka baro Allah amma addu'a da zamu yi wa shugabanni shine zaman mu lafiya shine kuma in Allah da su mana adalci amma Najeriya Allah ya ba mu dumbin arziki ba zan muku ba zan yi kafara ba ku kanku saida ne abinda zaka ga mutum ya shekara ɗaya na mulki ya samu da in ka tuna baya in ka gan shi wallahi tallahi ba haka yake ba yau kuma a najeriya bisa lissafi na masu lissafi an ce akwai abin da mutum ɗaya ya mallaka shugaba a cikin shugabanninmu na najeriya idan aka ba shi dama ya furda wannan abin a kashi ɗari ya cire kashi goma sama da mutum miliyan biyu ko miliyan uku da su samu walwala da samun lafiya Allah yadda. to wannan abu shi za mu ta addu'a wa shugabanninmu Allah ya sa su waiwayo kan shugabancinsu su waiwayi talaka talaka ya amfani wannan abubuwa da ake ciki amma ina mai tabbatar muku jam'iyyar apc ita kanta ta tabbata ta gaza ta fidda tsammanin wani iya yin wani abu duk a najeriya akan talaka ta tabbatar ta gaza to amma ina roƙon jama'a su dawo su dawo su zaɓi jam'iyyar pdp da izinin allah in allah da walwala zai dawo da izinin allah insha allah baya ga wannan wa'annan shugabanni da za a rantsar da su yau ina mai tabbatar muku mu 'ya'ya ne na jam'iyyar pdp kuma masu biyayya wa shugabannin jam'iyyar pdp masu ta shugabannin jam'iyyar pdp aiki don mu yi nasara ga baki ɗayanmu kuma na tabbatar muku shugabanninmu na jam'iyyar pdp hazikai ne jarumai ne gwarzaye ne wanda in mun sa su a gaba insha allahu za su ceto mana najeriya a cikin halin haula ina in allah ya yarda ina ƙara gaya wa shugabannin jam'iyya abinda da ya sa mutane jikinsu yakan yi sanyi babu abu mai muni ka tafi yaƙi a barkar kuturin bawa shi ya sa mutane jikinsu yake yin sanyi wallahi idan za a karfafa mutane ina mai gaya maka shugaban jam'iyyar pdp na jihar bauchi kuma zonar ciyaman namu gwarzo ne kuma cikakken dan kasuwa wallahi idan kuka sa jama'a a gaba aka sa su a gaba zuwa wajen yaƙi wallahi ba za su gaza ba ko yaushe kuka su fito za su fito amma jikin yana yin sanyi ba don komai ba sai dai ana barin mayaƙi da kuturin bawa ne a gyara wannan tsari mai girma shugaban jam'iyyar pdp duk mutumin da ya yi wahala a saka masa da alkhairi ba don komai ba allah maɗaukakin sarki da ya halicce mu duk abin da ya ce mu yi za mu yi dolen mu ne mu yi amma ya ce hal jaza'ul ihsan illa ihsan sakamakon alhairi ka kyautata ka yi alheri to amma na gaya maka bai girma shugaban jam'iyyar pdp ina faɗa tsakanina da allah ba a huda zukatan mutane amma zukatan mutane yana cikin wani irin yanayi akan tafiya da ake yi amma in Allah ya yarda alama ya fara nunawa in Allah ya yarda za a ceto jama'ar Najeriya a cikin halin suke ciki insha Allah kuma mun ga abin da aka yi muna addu'a ubangiji Allah ya ƙara wa shugabanninmu ƙarfin gwiwa Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa su tabbatar mana da adalci su tabbatar mana da ci gaban najeriya aikin da aka fara a ci gaba da yi a ci gaba da yi a ƙirƙiro sabi ma a ci gaba da yin su abin da ya rage mana mutanen mu suke alfahari suke ƙara murna wallahi shine aikin da ƙauren bauchi yake a ƙasa ana ganinsa ganinsa da ake yi shine yake kara mana karfin gwiwa yake kara mana walwala cikin jama'a in mun ji magana mu ji kankani mai daɗi mu ji mai yawa mara daɗi amma wannan ina tabbatar maka in Allah ya yarda jam'iyyar PDP za ta ci zaɓenta tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa ɗan majalisa to muna roƙon ku in Allah ubangiji ya dawo da mu gwamnati to a tuna da waɗanda duk suka yi wahala kar a yarda kura da shan duka gaddi da karban kuɗi muna faɗi a yaƙi a yaƙi in an yaƙi hausawa suka ce wai da karanka kakan ga karan wani duk mutumin da ya wanke ɗansa ya sa masa riga ya wanke maraya ya sa masa riga za ga 'ya'yan makwabta masu sun zo gidan wallahi kuma tsammanin alheri da ake yi da alherin da aka yi da ganin kishi mutane su kan tuttuɗowa su a cikin jam'iyyar pdp sun gani a ƙasa to muna roƙon a ƙara haka kuma mu 'yan jam'iyyar pdp muna so mu tabbatar muku jama'a rahama ne duk mutumin da ya bako ya kyautata masa kuma muna buƙatan duk wanda ya shigo jam'iyyarmu mu zauna da shi tsakaninmu da allah zuciya ɗaya ba don komai ba ba mahalukin da zai ci rabon wani wallahi kowa da masa ci mu mun yi imani da Allah rabonmu ba zai wuce mu ba mu da kake yi baka saka take rabonmu ba wallahi duk mu da kake yi kuma in rabon bai zo wallahi ba za mu same shi ba kuma jam'iyyar PDP nan ta mana riga ta mana wando ta mana komai mu addu'an da muke yi ubangiji Allah ya dawo mana ita cikin adalci ta kyautatawa al'umma a ci gaba da hidima tsakani da Allah kowa ya amfana ba don komai ba mun yi jam'iyyar pdp nan a baya an yi walwala sosai wasu na tsammanin idan jam'iyyar wutar jam'iyyar ta karba wani gwamna ya karba za a sake abin da a'a abin a jini ne na jam'iyyar pdp a jini ne na jam'iyyar pdp ita ɗabi'anta ne kai ka samu wannan ya samu wannan ya samu ba mu iya ci mu kaɗan mu ba duk abin da ka samu wani ma ya samu shi shine alheri amma ba a taɓa jam'iyyar da ta ibi dukiyan jama'a ta tara a waje ɗaya ita ka gagara ma yadda za a ci sai jam'iyyar apc yanzu wannan abu da suka yi suna ganin sun yi ma masu arziki ne ko 'yan jam'iyyar pdp to abin ya fara farin farko an kama dukiya biliyoyin kuɗi na ɗan jam'iyyar apc ne ya fito da ita kuma har yanzu bayan an yi kama-kaman ba a ce an kama na ɗan pdp ba har yanzu kuma ɗan pdp da za gan shi ya cika ya batse amma ina gaya maka in ya faɗa maka halin da ake ciki ba za ka yi dauma amma saboda ya yarda da Allah kuma ya yarda Allah ne mai bayarwa ana cikin walwala ba wani abin da ya dame shi kuma yana tsammanin nasara gaban Allah ya yarda to mu ƙara addu'a wa shugabanninmu ubangiji Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa mu ƙara addu'a wa shugabannin ubangiji Allah ya zabunar da mu lafiya mu ƙara addu'a wa shugabanninmu wannan ƙasa ta mu Allah ya sa su shugabannin da mu zaɓa nan gaba su ne sanadiyan gyaran ƙasan kuma in Allah ya yarda ina mai tabbatar muku alama duk ya nuna a tiku zai zama shugaban ƙasar Najeriya da izinin Allah kuma alama ya nuna mai girma ƙwaron bauchi zai dawo gwamna na hudu na sakon tenuwa in Allah ya yarda ba don komai ba in kaga irin abubuwan da yake faruwan to nan ma za ka yi fassara wa kanka duk wasu masu ba da yaƙi a alamun jam'iyyu yau suna kan dawa pdp ne to kaga mun samu ƙari da mu sake ƙarawa kuma da sauran sai dai ku tsaya a tabbatar an je an jefa ƙuri'an nan mun yi nasara daga sama har ƙasa daga ƙasa har sama kuma kar a yadda kamar yadda darakta yuzu ya faɗa kar a yadda a cewa da a zaɓuwa da ba a zaɓuwa na ba in an yi haka illa ne domin mun gani a baya jam'iyyar pdp da apc da take da komai da komai amma rigimar da suka haɗa wa buharin ya gagara warewa a yi abubuwa ko da ke dama ba za a ware ba domin ruwan kwazari ne wannan ya fito wannan ya fito kowa ya san gidansu mafi yawa kuma 'yan gidanmu ne ma suka da suka karya mu to amma an gane cewa jikin ya zama jiki magayi kowa jikinsa ya yi yakuwa jiki ya yi laushi da fatan yadda kowa zo lafiya allah mai da kowa gidan lafiya ina kara godiya wa shugaban jam'iyyar pdp zonal chairman da a ƙara haƙuri mu ne ya kamata mu zo mu zauna mu jira ka kai ka zo ka jira mu ina roƙon a kara haƙuri masa chairman allah ya saka da alheri pdp najeriya babban darakta contact and mobilization mai girma shugaban jam'iyyar pdp lallai kana ƙara ɗaukan jin sa'ukuna gaba ɗaya a cikin yaƙi da tunƙaran abubuwa da aka saka a gaba na haɗo kowane shiya da kowane ɓangare a cikin wannan tafiya kuma haƙiƙa yadda darakta contact and mobilization ya faɗa al'umma sun zama masu basira sun zama masu lissafi lokaci yayi da za su yi mafita wa kansu wannan jam'iyya na jam'iyyar pdp za ta ci zaɓe bi izinin tun daga sama har ƙasa bi izinin a daidai kan wannan gaba za mu gayyaci ɗaya daga cikin mawaƙanmu domin ɗan shiga ɗan nishaɗantarwa ko da na minti biyu ne daidai akwai mawaƙi sa-gama wato baima wanda zai zo zai ɗanyi ɗan tsaikoci ƙanƙani a daidai kan wannan lokaci gama, bismillah bidiyo'i na tarurruka duka ya tara manya-manyan baƙinmu muna ƙara marabtar ku a daidai kan wannan gaba akwai presentation na appointment letters and inauguration wanda honorable ibrahim waziri zadawa zai gabatar a daidai kan wannan gaba salamu alaikum babban بالله da nufa babban abin da ya tara mu a nan yau da shi ne kaddamar da shugabannin wannan kungiya na northeast business communities for atiku 2023 jihar bauchi a matakin karamar hukumar bauchi da kuma koodinatoci na wards da suka fito daga wannan karamar hukuma alhaji nasiru usman shine coordinator na local government already dama shamomi da sakatarori an kaddamar da su kuma an ba su wasikansu amma zai tashi ya tsaya kuma duk wanda muka kira zai zo ya karbi wasikarsa sai ya tsaya domin a kaddamar da su alhaji muhammad murtala shi shine deputy coordinator alhaji muhammadu murtala lamiri sai ku sauka ta kasa yana kusa alhaji muhammad murtala alhaji umar ilela shine assistant secretary a yayin da alhaji baballe adamu shine secretary dama an riga an kaddamar da su alhaji umar ilaila ibrahim s muhammad shine majin kungiya mataki na karamar hukumar bauchi a yayin da alhaji ibrahim dan gombe shine mataimakinsa alhaji ibrahim dan gombe bashir shaibu shine organizing secretary a yayin da muhammad darasiya shine assistant organizing secretary darasiya al'amin abubakar shine financial secretary al'amin abubakar dan malikin gombe shine assistant financial secretary adamu hassan yaro shine pro 1 adamu hassan a yayin da muhammad manga shine pro2 muhammad manga yana kusa lawan bababa auditor 1 lawan bababa alhaji abdullahi mai magi auditor 2 alhaji abdullahi mai magi alhaji kabiru zagzi discipline officer isa garba garus director media khalifa Mohammed nasir assistant director media ibrahim bukar tabako youth leader ibrahim bukar Kala Rawi Abdullahi, Assistant Youth Leader. Khalifa. Gorath Illo, woman Leader. A yayin da Hajiya Kandewa sai ita ce Assistant woman Leader. To Allah Ubangiji ya mata rahama. bala mai kaji alhaji bala mai kaji welfare secretary a yadda alhaji sule garba mai zanen goshi shine assistant welfare secretary barista julde legal advisor waɗannan su ne local government esco sai kuma coordinatoci na world world akwai murtala coordinator suna nan a kira sunayen kai ko kuma kowa zai fito ya murtala a sabo dawaki world akwai abbas garba makama a akwai sabiu muhammad hardo world abbas garba sabiu muhammad sannan akwai alhaji mu'azu daudu ɗan kadewot akwai alhaji sale muhammad makama b sale muhammad makama b yana kusa suleiman jibrin kangere akwai bala musa miri ward bala musa akwai dan malikin kundum kundum durum ward kundum durum ward Mohammed Liman Katagu sai Husaini Kawu Tulum what Husaini Kawu Husaini Kawu Salisu Munkaila Yamrat sai dan malikin gundum ko gwaskwaram ward gwaskwaram ward mai kasuwa zungur ward dan juma adamu mai kasuwa dan juma adamu salisu muhammad dawaki birshi ward salisu muhammad dawaki waɗannan su ne coordinators na world world amma akwai waɗansu coordinators na yan kwangila akwai alhaji salim muhammad salim muhammad yana kusa akwai injiniya suleiman bello <laughs> alhaji abdullahi mai gambaye coordinator na yan gwari Kala rawi wai dawo da wannan kala rawi shine naka ko? to waɗannan su ne shugabanni a mataki na ƙaramar hukumar bauchi da kuma coordinators wanda kowane coordinator shi ma a kowane ward akwai mutane 21 a ƙarƙashinsa da wannan zan kira ga shi shugaban wannan kungiya na jihar bauchi ibrahim alhaji ibrahim abubakar domin ya kaddamar da kungiya tare da kira a gare ku a yi kokari don wajen tabbatar da nasarar dukkan 'yan takarkarin da suka fito ƙarƙashin jam'iyyar pdp a dukkan matakai tare da fatan allah ubangiji ya muku jagora a kan hanya madaidaici assalamu alaikum kuma duk abin da ya kama na ku kama ku shiga lungu da sako na kasuwanni da ku bi don ku nema ma jam'iyyar pdp kuri'a daga sama har kasa akwai kuma gyaran da nake so na yi musamman akan shugaba wanda aka sa sunansa na karamar hukumar bauchi bala mai kaji wanda yana tsammani kai ba karamin hukumar bauchi kake ba don kai kaman kana jiha ne daga national da baka appointment ɗinka ba hurumin local government ne kamar da aka fito kuma saboda ƙoƙarinka ne su ma suke warwasanka da aka fita daga cikinsu eh to da ka iya haɗawa duka amma kai ba kana na local government bane kai ba ka cikin amma an kace da ka haɗa duka biyu tunda suna kaunan ka ne suka saka don kai a cikin mu kake da kuma national la kai aiki sai kuma sauran manyan shugabanni na kasuwanni kamar shi da sauran na kasuwanni suna ciki da su zamo da a tafi tare da su amma wannan appointment letter da ka karba da ka iya rikewa ka ga dama yawa to jama'a salamu alaikum kusan karshen maganan kenan daga yau za ku fara aiki ko daga yanzu da yardan Allah Allah ya taya kurko Allah ya ba mu sa'a Allah ya samu a kan daidai ya tabbatar da mu a daidai jama'a salamu alaikum jama'a salamu alaikum ah, an dan samu kuskure daga wajen taifin wannan akwai alhaji inuwa kaura daga galambi ward shine coordinator na galambi ward a cikin littafin da suka kawo an yi kuskure fefan galambi ward ba a kawo ba an samu tafin ero so alhaji inuwa kaura shine coordinator na galambi ward kuma za mu ba shi letansa yanzu yanzu dala a yi hakuri ba a manta ba da ya sai babban shugaba jagora na business community for atiku 2023 na bauchi state kamar yadda ya kaddamar da waɗannan shugabanni muna da yaƙini za ku tafi za ku zauna kuma za a ci gaba da gudanar da komai kamar yadda gaba ɗaya ba su tsaya ba bauchi lokal gamman kamar yadda kuka shina aka yi irin waɗannan zaɓe wannan zaɓe da aka yi na fitar da waɗannan haziƙan shugabanni hakika mun san za a fito da ƙuri'u tun daga sama har ƙasa bi lai kuma na yi imani mai girma ko coordinator za ka ga result sabila da dukkan waɗanda suke gabanka kamar yadda ka shina zai zama cewa sun ci gasa duka jihar taka ce amma cikin taka ma akwai taka to bauchi lokal gama ya zama wajibi ku ƙara gwadawa wa duniya da shugabanci cewa a cikin tamu ina akwai tamu ya zage ta yadda za a yi gudanar da dukan wato harkoki da mobilizing gaba daya akan lokaci muna ƙara fatan alkhairi a daidai kan wannan gaba bisa umarnin ciyama tunda ya kaddamar ina ganin kowa zai koma ya zauna kan kujeransa domin karasa abu daya zuwa biyu a daidai kan wannan gaba kuma kafin mu tafi na gaba ajandanmu na gaba akwai board of tanks daga bakin shi chairman na local government kafin nan akwai coordinator na Atiku do to do ambassador Imran wanda za a gabatar da shi domin tsokaci na san kowa yana jin wato bunji da irin ayyuka da ambassador yake yi to yau ga ambassador a gaban al'umma shi ma zai ɗaya tsokaci bisa umarnin shugabanci assalamu alaikum bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim ah, bismillahir rahmanir rahim Najeriya Najeriya Bauchi Bauchi to dukkan matakan gaisuwa a ah, members of the high table a ah, manya-manyan baki da suka zo na mu gaisuwa irin ta na musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. mai magana dai sunana ambassador Imran Abdullahi Idris national chairman na atiku doto mobilization forum na ƙasa kuma baddan samarin najeriya da farko dai a gurguje ina jinjina ma wannan kungiya na atiku business community wanda wannan kungiya ba abin da za mu ce musu sai dai mu ce allah ya saka musu da alheri kuma allah ubangiji ya kara musu kwazo akan irin kyawawan ayyuka da suke yi kuma duk wanda ya tsinci nan ya zo nan lafiya allah mili shi gida lafiya to abu guji da abin da ya cewa kenan na gode bisalam ambasada muna ƙara godiya za mu tafi ga ajanda na gaba kamar yadda za a ƙara haƙuri bisa ga ɗan lokaci masu girma shugabanni akwai mawaƙinmu na gaba wato biziya daga misau wanda zai ɗanyi tsokaci na minti biyu bijiya bismillah bijiya idan yana kusa to za mu je ga ajanda na gaba akwai closing remark by the chairman wato shi coordinator na bauchi local gamma bismillah board of tax akwai board of tax daga bakin coordinator da bauchi local gama ah, manyan-manyan baki da kuma shugabanninmu na state da kuma ah, manyan-manyan bakinmu wanda suka zo mata da maza kuma zaɓaɓɓun mu wanda aka gabatar da mu yanzu